ya sheikh muna son malam ya mana cikakken bayani akan fatawar da aka yi a kwanan baya don an samu waɗanda suka saba wa fatawar cewa yin asalatu khairu minan naum a kiran sallah ƙarshe ya fi zama daidai allah ƙara malam lafiya da ilimi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kamar yadda ya gabata a satukan baya anyi tambaya cewa faɗin assalatu khairu minan naum a kiran sallan farko ne za a faɗa ko kuma a kiran sallah na biyu wanne ne sunna ah, na ce a kiran sallah na biyu shine sunna wato kiran sallah na ƙarshe wannan shine shine sunna shine abin da yake daidai an gane ba to shine kuma abin da aka sani ne wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a kiran sallan farko ne za a faɗa to wannan kaga sai bayi zuwa ga bukatuwar a tattauna ita masala domin a ga cewa menene daidai menene daidai akan matsala ne to abu na farko da ya kamata mu fara sani shine batu kan shi kansa kiran sallah so biyu din kiran sallah so biyu a sallar asuba ya matsayin sa yake to malamai sun tattauna مالك malik bin anas الله yana ganin cewa za a iya yi kamar yadda yake cikin al al kubra haka al-imam shafi'i kamar yadda yake a kitabul um haka al-imam ahmad bin hanbal da ishaq bin rahuya kamar yadda yake cikin masailul imam ahmad bin hanbal وإسهاق برواية الكوسج الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل الإمام إسهاق بن راهوية ده جماعة من العلماء سنة جنزائي آه الإمام آه أبو حنيفة النعمان بن صابت رحمه الله ينا جنن آآ آه kamar yadda yake cikin almabasu lissarkhasi kuma shine abinda al-imam Muhammad bin Hassan al-Shaybani yake kai haka da al-imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahmatullah al-jami' an gane to me ya bayu malamai suka yi wannan tattaunawa din abinda ya bayu suka wannan tattaunawa shine an samu hadisi na abdullahi bin umar wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim haka hadisin aisha radiyallahu anha shi ma yana cikin sahih bukhari da sahih muslim haka hadisin samura bin jinduk yana cikin sahih muslim haka hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu an yana cikin uh, sahih bukhari da sahih muslim wanda waɗannan hadisai suna nuni kan cewa akwai masu kiran sallah guda biyu bilal bin rabah da kuma ibn ummi maktub cewa kiran sallan bilal da daddare ne da aka kuci amma ibn umar makatun shi bai kiran sallah sai yin alfijir ya fito da aka kiran sallansa wannan an ji to alfijir ya riga ya fito da aka a nan sai a dakata da cin abinci duk da ya zo cikin suhi na ibn khuzaima da suhi na ibn hibban da kuma batun cewa shi ibn umar katun yana yin kiran sallah da daddare da aka ku kusha har sai bilal ya kira to wannan an samu alqalb qalbun ne min rawi duk da shi al-imam uh, abu hatim muhammad uh, bin hibban al-busti cikin sahih ibn hibban shi yana gani wannan ya kasance ne min babi tanawuf wato ana samun canji wani lokaci shi ibn umar ya karɓi mai lokacin kiran sallar bilal yayi da daddare bilal kuma lokaci ya karbi na shi ibn umar katum yayi bayan fitowar mai alfijir shi da haka sai tafi kan haka amma abin da yake daidai an samu alƙalb ne daga shashin eh, marawaita sun juya ainihin yadda lafazin hadisin yake abin da yake daidai shine bilal yana yin kiran sallah da dare da haka ku ci ku sha ibn umar makatum shi kuma yana yin kiran sallah ne bayan alfijir ya keto an gane to wannan hadisin sai suka ce kaga yana tabbatar da kiran sallah sau biyu kuma ga sallar asuba kafin lokacin sallah da kuma bayan mai lokacin sallah ya shigo an gane? to sai ya zama cewa shi wannan hadisi ai yana batu ne game da cikin wata ramadan game da cikin wata ramadan to kaga shi watan ramadan wata ne na azumi akwai lokacin da ake yin sahur an yi umarni da a yi sahur akwai lokacinsa hadisin anas bin malik cikin sahih bukari sahih muslim cewa ta saharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin cikin abincin sahur akwai albarka kaga manzo Allah yayi umarni da a yi sahur kenan kaga ababe biyu ne kenan da fuskar lokaci akwai sahur akwai lokacin yinsa shine mai kafin fitowar alfijir sannan akwai kuma mai sallar asuba akwai lokacin yinta shine mai bayan fitowar alfijir an gane ba to da haka waɗannan hadisan gaba ɗaya za mu ga suna magana ne a kan azumi cewa inna bilalan azinu bilailin fakulu shirin bilal yana yin kiran sallah ne da dare da haka ku ci ku sha kaga wannan batu ake akan a akan sahur har sai kun ji kiran sallah wa Ibn umar katum kaga nan kuma ana batu na mai na ita sallar asuba kenan saboda lokacin ta yayi wannan ba lokacin sahur bane lokacin mai yin sallah da haka kenan yin kiran sallah so biyu wannan ya keɓanta ne ga watan ramadana kaɗai banda wani watan wanda ke ba shi ba domin hadisan da suka zo da batun kiran sallah so biyu sun zo ne kan ramadana kiran sallah dan sahur da kuma kiran sallah domin sallah shi ya sa za mu ga a hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu an wanda yake cikin sahih sayi musulun muslim nan sai manzo sallallahu ya bayyana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wato ainihin shi bilal yana yin kiran sallah ne da daddare liyuqiba na'imakum wa ainihin yarji'a qa'imakum mun gane ba domin ya tashi wanda yake bacci dan kuma ya dawo da wanda ya tsayi yake yin sallah a wani lokacin ya dawo daga sallar ya koma ya yi kintsi na sahur ya jira kuma lokacin sallar asuba ta yi ya tafi ya yi sallah wanda kuma yake bacci shi ma don ya tashi ya yi mai ya yi shirin yin sahur kenan kaga hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu an ya bayyana menene sababin kiran sallar bilal shine me dan a kinsa sahur dan a kinsa sahur amma shi kiran sallah na ibnu ummi makatun fa kaga dan dan sallar asuba dan ayi sallar asuba ashe kaga kiran sallan da ake yi kafin lokacin sallar asuba shi wannan ba wai kiran sallah bane dan ita sallah ne a kiran sallah ne dan sahur kamar yadda wacce ruwaya ta nuna ta ainihin wato Abdullahi bin saud shi ya samu a ruwaya cikin al-mu'jamil kabir na abul Qasim at-Tabarani sai manzo Allah ya bayyana cewa ai domin wanda yake yin sallar dare ya fita daga sallar ya je ya yi kintsin yin sahur ya gane cewa fito fa lokaci ya matso sannan daga baya kuma ya kintsa ya je ya yi sallah an gane wannan kenan sannan abu na gaba hadisi ya tabbata cikin sunani abi daud daga shi bilal bin rabah بإسناد حسن كما عند الشيخ الألباني رحمه الله يحسن يتكن صحيح سنن أبي داود رحمه الله من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا هنين بلال yin kiran sallah na asubahi har sai mai alfijir ya fito har sai alfijir ya fito manzo Allah ya hana shi ya kira sallah kafin me kafin alfijir ya fito da haka ya tabbata cikin musannaf na shi al'imam abokan na abi sheba cewa bilal bin rabah radiyallahu an ya kasance baya yin kiran sallah har sai alfijir ya keto ma'ana lokacin sallah ya sanan zai kira to wannan sai yake nuni akan me yana nuni akan cewa ashe wancan kiran sallan da yake na cikin dare a cikin ramadana ne kenan amma wajen ramadana baya yi sannan aisha radiyallahu anha tana daga cikin me waɗanda suka rawaito wannan hadisin kamar yadda yake cikin sahih bukhari sahih muslim cewa bilal yana yin kiran sallah da daddare ku ci ku sha har sai kun ji kiran sallar ibn umar to kuma ya tabbata daga ita aisha radiyallahu anha kamar da yake musannaf na al'imam abokan bin abi sheba take cewa ba a yin kiran sallar sallar asubahi har sai alfijir ya keto kenan wannan mai kyau na maka ina na maka cewa aisha wancan hadisin ta san cewa a ramadana ne ake wannan amma wajen ramadana sau ɗaya ake yi ba sau biyu ake ba kuma sau ɗayan hasse mai hasse alfijir ya kito lokaci yayi daga aisha radiyallahu anha don haka alkama bin qais rahimahullah ɗaya daga cikin almajiran abdullahi bin mas'ud ah, radiyallahu an kamar da yake cikin sharhu ma'anil asar na al-imam Abu Ja'far al-Tahawi Ibrahim bin Yazid an-Nakhai yake cewa wata rana zai yi tafiya daga Makka zamu raka shi cikin dare sai ji ana kiran sallah a cikin dare sai yake cewa wannan waye kiran sallah haka sai ya ce wannan ai ya saba wa sunna ya saba wa sunna kenan ba a kiran sallah har sai alfijir yayi ne ya keto so ɗaya ake yi ba so biyu ba to shi yasa ibrahim an-nakhai kamar yadda yake cikin musannaf na al-imam abu bin abi shayba sai yake kin ayi kiran sallah so biyu a sallar asuba sai dai ayi so ɗaya kuma sai alfijir ya keto da haka aka tambayi al-imam nafi kamar yadda yake cikin musannaf na al-imam abu bin abi shayba cewa shin sahabbai sun kasance suna yin kiran sallah kafin lokacin sallar asuba sai ce a ba sa yi ma'ana sai bayan alfijir ya keto suke sai bayan alfijir ya keto suke to haka amir ɗaya daga cikin magabata kai makamai da yake cikin musannaf na al'imam bin abin sheba shi ma abin da ya ce kenan ba a yin kiran sallah har sai alfijir ya kyoto ma'ana lokacin ya yi sannan za a kira sallah sannan za a kira sallah shi yasa za mu ga hadisin na uh, abu mahazura radiyallahu an wanda yake cikin sunani abi daud musnad al-imami bin hanbal da manzo Allah ya koya masa kiran sallah bai koya masa cewa to wannan kiran sallah za ka yi ne kafin mai fitowar alfijir ga kuma kiran sallah bayan mai fitowar alfijir sai yana masa kowa kiran sallah ɗaya zai yi to ni ya iya cewa to ai mai yiwa a lokacin ba a shar'anta yin kiran sallah su biyun ba to inda an shar'anta ai da manzo Allah ya masa bayani daga baya shi yasa bai zo ba ko ta hanya mai rauni zuwa ga shi abu mahazura cewa ga shi za a yi kiran sallah su biyu a asuba tunda manzan Allah ya nuna masa mai yadda zai kiran sallah da asuba ne wanda shine ma eh, daga cikin hujja mafi karfi daga wanda suke gan za a saka asalatu salatu khairu minan a ainihin kiran sallah na farko ne ba na biyu ba to hadisin abu mahazura shine hujja mafi karfi a ciki an gane an fahimci wannan da haka suka ce to kaga nan idan ka yi kiran sallan farko ka ka kira sallah kafin lokacinta ka kira sallah kafin lokacinta to kaga ba a kiran sallah kuma sai in lokaci yayi shi yasa hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cikin sunanin nasa'i da musnadul imami Ahmad bin Hanbal rahmatullah al wani yazo yake tambayar manzar sallam yaushe ne lokacin sallar asubahi an gane ana nan sai da alfijir ya keto alfijir ya fito sai manzo Allah ya sa bilal ya kira sallah sai ya kira sallah washe gari ma da alfijir ya fito gari ma ya yi sha sai manzo Allah ya sa Bilal ya kara kiran sallah sai ce ina mai yin tambaya game da lokacin sallar asuba yace to lokutan da yana tsakanin lokutan nan guda biyu ko wancan ko wannan kaga sai da lokacin yayi sannan manzo Allah ya yasa aka yi shi me aka kira sallah ne yasa aka kira sallah ne to sai suke cewa to ai abin da yasa aka ce as-salatu khairu minan nawm duk da lokacin bai yi ba amma aka aka ce sallah ta fi bacci anan ana nufin ai sallan nafila shi yasa aka ce khairu minan nawm domin shi at-tafadil yakan kasancewa cikin abubuwan da suke ba wajibai ba ana nufin cewa ka tahi kai sallar nafila tafi wannan baccin tunda an ce sallah tafi bacci to ana nufin sallar nafila tunda an ce khairu an kawo at-tafadil sai ce tafadil kunu bainal umuril mustahabba kana abubuwan da suke ba wajibi ba da haka sallar nafila ake ne bai ka tashi kai sallar nafila dan ka kintsa tun kafin lokacin sallah to wannan ake nufi to wannan magana magana ce mai rauni saboda akan kawo af'alut tafadil ga abin da yake ma mafi wajibin wajibi an gane ba a kawo kuma magana fifiko Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kaga maganar imani ake ba da maganar jihadi amma kuma aka magana min afa alu tafadilkum aka ce wannan din ya fi alkhairi akan wancan abin da yake na kasuwanci kuma gashi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kaga sallar juma'a wajiba ce amma kuma sai aka maganar min. cewa ta fi alkhairi a kan kasuwancin da kuke a a nan kaga afa'alu ya kan kasancewa tsakanin abubuwan da suke wajibai kamar yadda kuma ya kan kasancewa tsakanin abubuwan da suke ba wajibai ba a wani lokaci din an gane wannan kenan da kaga ga salatu ana ana nufin sallar dai ta ta asuba ake nufi ita ake nufi wannan kenan don haka don haka duba ga wannan dalilai sai ba yi zuwa ga cewa sallar asuba aka yi kiran sallah ɗaya ne in lokaci ya yi sai dai in a watan ramadana ne to anan za a yi kiran sallah biyu kiran sallan farko don ne don sahur bila yana yin kiran sallah da rikuci ci kamar yadda hadisin abdullahi bin mas'ud ya bayyana mun gane ba ba na'imakum wayar ji'a ka'imakum wanda wannan shine abin da ashekul uh, allama ibn usaimin rahimahullah ya tafi a kansa kamar yadda yake cikin littafinsa a mumtir da kuma littafinsa majamu'u fatawa wa rasa'il fadilatul sheikh al-usaimin rahimahullah cewa kiran sallah ɗaya ake ga sallar asuba sai kuma in lokaci yayi wancan yake banta ne ga wato ainihin ramadan amma kama a sheik abdulaziz bin bas rahimahullah yake ganin cewa to babu laifi zai iya ma wani watan da ba ramadan bai iya shigowa cewa babu laifi an iya yi sobe shi ya tafi akan wannan kamar da ke cikin majamu'u fatawa wa maqalat mutanawwi'a amma abinda shek Ibn usaimin ya tafi a akai shine abin da ke daidai shine abin da dalilai suke nunawa tunda ba a samu bilal wato anishin bin rabah ya kira sallah su bi ba a wajen ramadana an gane ba wato ya yi kiran sallah kafin mai fitowa alfijir sannan kuma daga baya bayan fitowa alfijir ibn umar ya zo ya yi a wajen ramadana ba a samu wannan ba sai a cikin ramadana sannan kuma ga hadisai da suke nuni akan cewa kada a kira sallah in lokacinta bai yi ba mun gane ba sannan kuma ga maganganu na wato ainihin magabata cikin sahabbai da tabi'ai mun gane ba ga kuma fahimtar malaman baya an gane to na kan masalar irin sallah kenan an gane da kyau to sai kan masalar as-salatu khairu minan nawm an gane to as-salatu khairu minan nawm a kiran sallan farko ne ko kuma a na biyu to a al'alamatu san'ani rahimahullah cikin littafinsa subulus salam ya yi nuni zuwa ga cewa irin sallar farko haka a shekul albani rahimahullah cikin tamalumin na fita aliki ala fikihu domin ya fi tsawaitawa har ma ke cewa faɗin assalatu khair minan naum a kiran sallah na biyu bayan fitowar alfijir ya ce wannan bidi'a ne ya saba wa sunna cikin tamam minna fitta aliki ala fiqh sunna anan ya fadada anan ya fadada mun gane ba sannan ya dan yi magana ma haka eh, ta dan ta dan yi tsayi kadan cikin tafsirin sa as-samarul mustataf fi fiqh sunna wal kitab cikin sahihu targhib wa tarhib wannan kawai dan hashiya ce yar magana ce kadan cewa wannan yana nuni akan cewa at-tasawuf a kiran sallar farko za a yi mun gane ba ka cikin sislatul ahadith sahiha an gane to me suka duba daga cikin abubuwan da suka duba shine na farko wannan hadisin cewa bilal bin rabah yana kiran sallah da daddare saboda haka in kun ji kiran sallarsa ku ci ku sha kaga ana an tabbatar da ni bilal kiran sallarsa kafin me kafin fitowa alfajir yake to suka ce ya zo cikin sunan bin majah an gane da sunanin darimi da al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani rahmatullah al-jami wani lokaci bilal bin rabah ya kira sallar asuba bayan fitowar alfijir sai ya zo gidan manzan Allah salaslam yana nuna cewa a lokacin sallah ya yi sai aka ce ai manzan Allah bacci yake sai ya ce assalatu khairun minan nau to daga baya sai aka tabbatar da wannan a cikin mai irin sallah an gane sannan kuma ya zo a cikin asnul kabir للإمام البيهقي da musnad imami ahmad bin hanbal suka ce gashi bilal ya ce manzo Allah ya hana ni in ce as-salatu khairu minan nawm sai a lokacin sallar asuba suka ce wancan hadisin kuma ya ce bilal mai da dare ke kira an gane to nan kuma an ce kada ya faɗa salata kamar sai a sallar asuba ke to kaga wannan nuni akan cewa mai a kiran sallan farko za a faɗa sannan suka ce ga hadisin abu ma'azura radiyallahu an wanda yana cikin ah, sunani abi daud sunani dara مسنن الكبير للإمام البيهقي صحيح ابن خضيمة سكتي من ذا الله ياتي لشي وإذا كنت في الأذان الأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم idan ka kasance a kiran sallan farko ne na sallar asuba to sai ka ce as-salatu khairu suka ce kaga ana manzala ce farko sannan suka ce ga hadisin abdullahi bin umar wanda yana cikin ah, <coughs> musannaf na abdurrazzaq da sharhu ma'al asar na abu jafar al-tahawi da asnul kabir lil imam al-bihaqi cewa labin umar yana cewa ya kasance a kiran sallan farko akan ce mai assalatu khairun minan nau suka cika ganin ma ce mai a kiran sallan farko sai a ce mai assalatu khairun minan nau an gane to suka ce wannan yana duniya akan ce a kiran sallan farko zai wanda shekul albani rahimahullah waɗannan hadisan guda biyu na abdullabi na umar da na abu mahazura su ne madogararsu saboda shi mujtahid ne minal mujtahidin alim ne minal ulama ya kai matakin da zai iya ijtihadi ijtihadi kuma ka iya yin daidai ka iya yin kuskure in ka yi daidai lada biyu in ka yi kuskure kuma lada daya tunda shi a ah, an gane ba wannan kenan to shi kansa as-salatu khairu minan nawm din fadin sa wasu daga cikin malamai suna ganin a'a kada a fada kamar al-imam shafi'i abu abdullah muhammad bin irzat ash-shafi'i kamar yadda yake a kitabul um yake cewa ni ina kin ana fadin as-salatu khairu minan nawm a kiran sallar asuba saboda yana gani shi a hadisan abu mahazura ba su zo da wannan ba ta hanyoyin da shi ya same su ce kara faɗa kawai wannan a sabon zancensa bayan ya dawo misira amma a tsohon zancensa yana ganin za a faɗa kamar yadda yake cikin makutasarul muzani makutasarul muzani mun gane ba wanda an raba shi da kitabul um bugunta na farko an gane to amma aslatu kai mun faɗin sa wannan ya tabbata ta hadisin Abu Mahzura hadisin abu bin Umar kuma ya zo ma daga hadisin Anas bin Malik kamar yadda yake cikin eh, sahih na Ibn Khuzaimah sunan Darqutni eh, sunan kabir lil-Bihaqi musannaf na Abu bin Abi Shayba yake cewa yana daga cikin sunna bayan eh, hayya ala mun gane ba a faɗi ne as-salatu khairu minan nawm yana daga cikin sunna wata sunna yake nufi anan a ga nufin mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaga ita yake nufi tunda as-sahabi idan yace sunna sunna manzon Allah yake nufi bisa zance mafi inganci kamar yadda al-imam iraqi fada cikin at-tabsira wa tadhkira at-tabsira wa tadhkira wanda ya shahara da alfiyatul iraqi yake cewa qaulus sahabi min as-sunnati nahwu umirna hukmuhu ar-raf'u walau ba'da an-nabi qalahu bi'asrin 'ala as-sahih wa huwa qaul al-akthari an gane aw kama qala rahimahullah wala ka sunna ne to kun ji yanda abubuwan suka kasance to abu na farko sai mu koma kan shi hadisin bilal bin rabah wanda lokacin sallah ya yi ya zo yake ciwo mai manzo Allah lokacin sallah aka ce manzo Allah ya yi bacci ya ce salatu khairum minan nom to na farko shi wannan hadisi na bilal ya zo ne ta hanyar sa'id bin musayyaf zuwa ga bilal bin rabah sa'id bin musayyaf bai ji daga bilal bin rabah ba akwai inkiba tsakani da haka bai tabbata ba hadisi ne da'ifi sannan in ma ya tabbata to a matsayin hujja ne cewa ba a faɗin as-salatu khairu minan nawmi sai in me alfijir ya kito tunda kaga a lokacin ai a cikin hadisin an ce mai bayan mai fitowar alfijir ya je gidan manzo Allah ya ce masa mai lokacin sallah yayi kenan mai lokacin ma yana nema zai mai zai fita kenan sai yake cewa mai assalatu salatu nomi ke na haga inda ya inganta ma dalili ne akan cewa mai akan cewa za a faɗa hakan ne bayan mai fitowa a fijir kenan a gidan sallah na biyu to ya zo cikin kitabul marasil na al-imam Abu Daud shi wannan hadisin ta hanyar harsu bin Umar zuwa ga shi Bilal bin Raba to shi ma bai inganta ba saboda akwai inqita tsakanin shi bin Umar da Bilal bai ji daga Bilal bin Rabah ba sannan ya zo cikin asunan kabir li bai har yanzu ta hanyar shi Hafs yake cewa ni ahali, wato dangi na sun gaya mu shi wancan hadisin da na Bilal ne to kaga danginsa su waye ba a san su ba akwai jahala kaga wani ita ma illa ce da ta taba shi wannan hadisin ta wannan hanya din sannan wancan hadisin cewa manzo Allah ya umarce shi kada ya faɗa as-salatu khairu minan nawm sai idan alfijir ya keto shi ma ba ifi ne bai inganta ba saboda ta hanyar abdurrahman bin abi Layla ne abdurrahman bin abi Layla lam yusma amin bilal bai ji daga bilal ba hadisi ne ba ifi sannan inda ya inganta shi ma mai hujja ce kan cewa mai as-salatu khairu minan nawm za a faɗa ne mai bayan fitowa alfijir tunda hadisin ma ya bayyana ya bayyana an gane to sai hadisin abu mahazura da hadisin ah, abdullahi bin umar cewa kiran sallan farko kiran sallan farko sai a faɗi mai assalatu khairu minan nawm to wannan kiran sallan farko da aka ce anan baya nuni akan cewa kiran sallah na kafin mai fitowar alfijir saboda me saboda ai sallar ta kunshi mai al'azan wal'iƙama kiran sallah da al'iƙama to ita kanta al'iƙama akan ce mata mai al'azan kiran sallah kamar yadda ya tabbata risin abdullahi bin mukaffal wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah cewa baina kulli adhanaini sala tsakanin dukkanin eh, kiran sallah biyu akwai mai sallah ga wanda yake ganin zai ya bukaci haka kaga ne manzo Allah yake nufi anan ayanashin al-azanu wal iqama wanda shi kansa a shekul albani da wannan hadisin cikin sa a samarul mustataf shafi fikihu sunna wal kitab ya kafa hujja kan cewa to lalle a iqama ma sai ka maimaita abinda mai iqama yake faɗa tunda iqama kiran sallah ce kuma sannan sai kai salati ga annabi kuma sannan sai kai wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wasalati qaima hatta iqama tunda iqama kiran sallah ce an gane kaga shi kansa ya tabbatar kenan ana cewa iqama al-azan tunda har ya kafa hujja ma da shi wannan hadisin bayna kulli adhanaini salat an gane ga hadisin assa ibn yazid wanda yake cikin sahih bukhari wanda yake cewa kiran sallah a lokacin manzo Allah kiran sallah biyu ne da lokacin Usman bin Affan yayi sai ya kara kiran sallah na uku a ranar Juma'a me yake nufi ya kara kiran sallah na uku abin da yake nufi kenan kiran sallah biyu ma'ana kiran sallah na shiga lokacin sallah lokacin da liman ya hau kan mambari da kuma kiran sallah ma na ikama da za a tayar eh a yi sallah to shi kuma haka eh, usman radiyallahu anhu sai ya kara kiran sallah kafin me liman ya hau kan mumbari na haka sai ce me ya kara na uku kaga anan me ya kira yi ikama da cewa me ita ma kiran sallah an gano wanda kyau ashe kaga ikama akan ce mata mai kiran sallah to cewa da aka yi kiran sallan farko wannan yana nuni akan cewa a kiran sallan farko ba na bi ba wanda na bi shine ikama da za a yi daga nan sai me sai sallah an ce wannan kiran sallan na farko duba ga ikama da aka sai zanto me na farko ita kuma ikama ta zanto me na biyu abinda zai nuna maka haka shine hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihi Muslim Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kasance yakan raya farkon dare kuma ya kwanta a ƙarshen dare sai da ce fa'iza fa'iza kana inda nida'il awwali yayin da ya zanto lokacin kiran sallan farko ta ce sai manzo Allah ya tashi ya shirya an gane sai ya yi nafila raka'a biyu ma'ana mai take nufi da raka'a biyu raka'atai alfajar sai ya yi mai raka'atai fajar in ji aisha radiyallahu anha kaga ta kiraye kiran sallah da ake yi bayan fitowar alfijir da cewa mai kiran sallan farko duba ga ikama ita ma mai kiran sallah ce a matsayin mai ita ce kiran sallah na biyu ta ce a lokacin sai manzo Allah ya tashi in ya kasance yana da janaba sai ya yi wanka in ji ta in kuma ba shi da janaba to sai ya yi alwala sai ya yi raka'atai alfajar sannan kuma daga nan sai ya fita masallaci ya yi sallah in ma wannan baka gane ba to ka koma hadisin Aisha radiyallahu anha har yanzu wanda yake cikin sahih bukhari kitabul azan babin da al Bukhari ya kula cewa babun manin tawara al-iqama babin da yake bayani kan cewa wanda yake jiran iqama da yake da iqama na ta yadda sallah da haka sai kawo hadis na aisha sai take cewa kana rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza sakata almu'adhdhin bil ula min as-subh qama faraka'a raka'ataini قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع حتى يأتيه ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة aisha radiyallahu anha take cewa manzan islam ya kasance idan mai kiran sallah ya yi shuru daga kiran sallan farko na sallar asuba kiran sallan farko na sallar asuba ji aisha radiyallahu anha sai manzo Allah ya tashi ya sallaci rako'i guda biyu kafin sallar asuba bayan alfijir ya keto sannan sai ya kwanta a bisa tsaginsa na dama har sai mai kiran sallah ya zama cewa za a tada ikama sannan sai ya fita to kiran sallan farko da ta ce wanda take nufi kenan bayan alfaji da fito tunda ta bayyana ma a ciki ba da an yasta min alfajar to a haka shi kasa ma za a iya ce masa me kiran sallan farko kenan an gane sannan kuma shi kansa a wancan hadisin na abu mahazura ai a ciki akwai abin da yake nuni akan haka cewa wa iza kunta fil azanil awwali sai ce mai mina subuhi kaga mai yake nufi kenan ma'ana alfiji ya riga yake to na sallar asubahi shi ko wannan kiran sallar farko na sallar asubahi ne ai ba sallar asubahi bane an gani na dare ne to kaga anan sai ce kiran sallan farko na sallar asubahi an gane wanda wannan shi yasa al-imam ibn hubayra radiyallahu an cikin littafin sa al-ifsah an ma'ani siha rahimahullah wa radiya an yake cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa akan sanya assalatu khairu minan nomi a kiran sallan da za a yi na sallar asuba domin sallar asuba ma'ana da ya kiran sallan sai me sai sallah kaga shi ijma'i ya kawo shi yasa ba za ka samu wani ba cikin sahabbai ko tabi'ai ko atba'ut tabi'in gabannin as-sanani da ashikul albani wanda ya fahimci cewa hadisin abu mahazura da hadisin labin umar suna nuni akan cewa za a sanya as-salatu khairu minan nomi a kiran sallah da za a yi kafin fitowa alfijir ba za ka samu wannan ba in kuwa ka samu to kana da kyautar mota kwarai kuwa kana da kyautar mota eh kana da kyautar mota to wannan sai ya kawo wata fadakarwa za ta yi amfani fadakarwa wannan tana da amfani kwarai da gaske ita ce a shekul albani rahimahullah cikin tamarumin na fit ta'aliki ala fikihu sunna da ya tafi ya tabbatar da cewa za a yi ne a kiran sallan farko yin asalatu kuma nan sai ya ce wannan shine maganar al-Imam Abu Hanifa na'am da Muhammad bin Hassan da Abu Yusuf sai ya ce ka duba sharhu ma'anil asar na Abu Ja'far al-Tahawi da idan ka koma sharhu ma'anil asar na Abu Ja'far al-Tahawi za ga abu rahimahullah kwata-kwata ma bai ma yi magana kan waɗanda matsalar ba shi ya yi magana ne a kan batun sanya assalatu khairu minan naum a kiran sallah na asuba sai ya kawo dalilai ya kawo hadisin anas bin malik eh, abdullahi bin umar na abu mahazura domin mai yin raddi kanwa Alimami shafi'i an gane ba akan as-salatin ne to sai ce wannan ma shine zancen al-imam Abu Hanifa haka al-imam al-Hasan haka al-imam Abu Yusuf saboda haka ya kawo magana su ne akan me sanya as-salatu khair min an-nawm ba wai batu akan kiran sallan farko ba wannan ma kwata-kwata bai wannan maganar ba an gane to kaga wannan wahami ne wanda malamai suke fadawa in ba manta ba al-imam Malik rahimahullah a karatun da ya wuce a bayan ce yi wahami wanda imamu malik ai gaba yake nesa ba kusa ba eh da a shekul albani amma ya yi wahami malamai suka tabbata to ina kuma gawa ga shekul albani a shekul albani rahimahullah malami ne har yanzu a duniyar yau ba a samu kamarsa ba inda za a ɗauko abin da ya sani na ilimin hadisi abin da yake ƙirjinsa. na hadisan manzo Allah da mazaje a tattaro wanda ake gani a yau cewa sun san hadisi kowanne ya kawo hadisin da yake wurinsa a tattara a ajiye a gefe a dako a shekul albari sai yarin jaye su malami ne babba a shekul albani imam ne alim ne saboda ka ya kai matakin zai iya ijtihadi ya duba nasu ya ijtihadi ta iya yawa kuma ya dace ta iya yawa kuma ya yi kuskure tunda dan adam ne dan samuwar kuskuren ne ma shi yasa za Allah ya bayani hadisin Amr bin al cikin Sahih Bukhari sai Muslim cewa mai ijtihadi in yayi ijtihadi yayi daidai lada bi in yayi kuskure fa dada daya kaga anan manzala Allah a kan cewa shi mujtahidi duk ilimin sa zai iya ijtihadin kuma ya kuskure yayi kuskure to duk da wannan matsayin da Sheikhul Albani ke da shi na fadin ilimi na tsoron Allah na ruko da gaskiya na koma zuwa ga abin da yake na gaskiya da karbatta da riko da ita amma kar manta mutum ne to tunda mutum ne kana zai iya yin kuskure kamar yadda zai yi mai zai daidai zai iya mantuwa zai iya wahami an gane ba zai iya fahimtar abin da yake ba ba haka yake ba fil haƙiƙa. wanda shi yasa alimam imam Abu Abdullah Mali bin Anas ya bada ka'ida kamar da yake cikin Jami Bayan al-Ilmi Fadli na al Ibn al-Bar haka Ibn Hazm cikin al fi Usul da isnadodi har zuwa ga Imam Malik bin Anas yake cewa ni mutum ne kwatankwacin ku ina kuskure ina daidai ku duba cikin ra'ayina abin da ya dace da littafin Allah da sunna ku yi riko abin da ya saba ku bari ku bari to kaga wannan magana ta imam Malik da ita muke aiki hatta a kansa shi imam Malik bin Anas ay ajallu min ash-Shaykh al-Albani bi kaseera amma ta zaka al-Imam Shafi yace yayi wahami ana shi ma kuma ibn asakir ce eh gaskiya ne al-imam malik yayi wahami kai ma al-imam shafi kai wahami kuma haka mun karanta wannan karatu akan wannan hadisi to haka ilimi yake haka ilimi yake saboda haka malami zai iya karanta abu ya zanto ya fahimta ba daidai ba zanto ya fahimta ba daidai ba saboda haka shekul albani malami ne babba to amma yanzu muna lokacin da jahilci ya yi yawa ga rashin tarbiyya jahilai sun yawa har ma sun waye gari kuma su ne malamai saboda hanyoyi na leƙe-leƙe sun yawa harkar kwamfuta intanet google da sauransu mutum zai iya ganin wata magana kawai wani ya faɗa shi wanda ya faɗan ma bai san ya take ba to shi kenan shi ma sai duba wannan magana sai ya yana yin fatawa sai ka samu jahili sosai amma ana ce masa al'allama ko al-muhaddis ko al-hafiz ko al-faqih kai musibar mata kai sai ka ce imam wanda imam a wannan zamanin babu wanda ya cancanta a ce masa imam fa kalimatul imam kalma ce mai girma a lokacin su al-imam bin hanbal ba ma kowa ke samunta ba a lokacin ba wanda lokaci ne na kibar lokaci ne na a'lam fuhul fatahil to amma ba kowa ke ce masa imam ba amma sai ga jahilin da bai haddace littafi uku a kirjinsa ba ana ce masa al'allama al-hafiz al-faqi al-muhaddis al-imam saboda jahilci shi yake cin kasuwarsa mutane ba san mai ilimi ba wanda wanda shi ya bayu wasu jahilai ma ke gani kamar daidai suke da irin sa shekul albani saboda sun iya kwamfuta sun iya shiga google su yi tambaya sun iya sacin a google to amma wanda ya ja haka shine maganar al'imamu zabi da cikin siyarwa alamin nubala cewa shi jahili ai bai ma kansa ba to taya kuma zai san me waninsa ko kuma daga zarar mutum ya tara littattafai sai na jin cewa shi yanzu ya zama babban malami shi mai ilimi ne la wannan ba ilimi ba ne? tara littafi wasila ce amma ba shi ne ilimin al-ilmu huwa al Eh, wasila ce zuwa ga a sami ilimin kamar yadda shi kansa malami wasila ce zuwa ga a sami ilimi ba wai shi ne ilimin ba don ka tara littafi wannan bai hukunta me kana da ilimi me ilimi ilimi a wanda ka haddace a kirji ka fahimta shi ne ilimi ibn usaimin rahimahullah labaransa kwata-kwata littattafan ba su wuce kwaya dubu ba in ka irga ba su wuce ka sa su a bako guda shida ba ka sa a bayro ka tura amma ka duba inda ilimin su yake muhammadu amin a shankiti sahibu a abuwa'il bayan labarin sa kwata-kwata ba ka wuce kwashe ta ka sa a bayro ba muhammad mukutar baban muhammad muhammad mukutar na yanzu wanda yake karantar da su jami'ar tirmidhi a jidda yake su umdatul hakam amma ya ilimin su yake da na yanzu za ga mutum ya tara makekken labarari a mabakaratun to mutum sai ya rutu da wannan kuma wannan musiba ce batun a dacen ana da irin wannan tunanin sai yana gani cewa ai a shekul albani cikin sislatus sahiha ya ce bai samu littafi kaza ba ni kuma na samu littafin sai na jinta to ana ma fi shi ilimi Sau na ga abin da bai gani ba na samu littafin da bai samu ba to haka wannan jahilci ne musiba ce wannan tun a dacen akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi abul abbas ahmad bin ali bin muslim al-abbar ya rusu ta tana shekara 290 al-zahabi ya ambaci wannan labarin a cikin littafinsa tarihu islam a wannan shekara da na faɗa shekara 290 a wanda suka rasu da kuma littafinsa siyaru a alamin nubala haka gabaninsa ibn asakir ya ambata cikin tarihu Ah, abul abbas ahmad bin ali bin muslim al-abbar rahimahullah ya ga wani mutum <coughs> a hawazin ya ce mutumin nan ya tanɗe gashin baki ma'ana yi mai ya aske gashin baki mai yake nuna maka anan ya tara gemu sai yake cewa kuma ya siya littattafai yana jin shi ma yanzu to aina da littattafai zai fara fatawa shi ma yanzu ya zama malami a haka ya zo saboda ya siya littattafai to sai aka masa magana kan cewa ai ga malaman hadisi ma'ana ana masa nuni akan cewa ya je hannun malamai ya zauna ya koyi karatu kar ya rudu da tarin littattafai sai ke ce to ai malaman hadisi su waye malaman hadisi ai lai su bi shay su ba kowa ba ne ai ma'ana na ganin ni ma ina tumba littafin ai bude ka duba ne kawai ni ga littattafai na tara me a ciki Na ne wani malam wani malam wani wa zan je in duka wa gaban sa in karatu eh yazunnu al-ghumru anna al-kutba tahdi akha fahmin li idrak al-ulumi ولا يدر الجهول بأن فيها غوامد حيرت أقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتمس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم له حمار قيل فيه قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب سيتي أيو سوى آية يا مالما هريسي أي كوابني تو سيشي ونن بابا مالمي أبو الأباس أحمد بن علي بن مسلم الأدار سيتي هكا تي تيتي أهتو مي هكا أبي يكي أنا انتارو هنن لتفهم مالا أنا لما شيهي yi ma shekul islam ne sai ce yanzu kai da sallama baka iya ba ya gaya masa ya ce a ah, ni za ka ce ban iya sallah ba ya ce kore ka baka iya sallah ba ya ce to in ka iya sallah hadisai nawa ne suka zo akan daga hannu yayin takbiratul ihram yayin kabara harama ga yamu gaya min kawo mun su a cikin tarihi wadda mashi sai shuru babuhitar ladi wannan sai mace mai tajabbara wata kabbara kenan sai shuru ba amsa to su magabata ba sa barin takawa ne shi yasa ilimi ya zauna cikin mutuncinsu. amma yanzu kowane mashirmaci sai zo ya shirma saboda mai ba kalubale in ma ka matsa sai ya zage ka ko kamar giba ko kuma ce aka je ka duba littattafai mana shi abin cikin littattafai ga da haka wani babban dan shi ya ja mutane a kasar nan ce abin ya zo cikin littattafai to amma wani littafi kuma ya inganta babu to wannan jahilci ne jahilci ne jahilci ne babba jahilci ne babba saboda haka har yanzu wallahi tallahi billahi ina ganin kaina kankanin dalibi ba ina cewa kaina ni na kai matsayin dalibi ilmin wallahi ina ganin nayi mubalaga na zurfafa wannan wayoyi wai tawadu nake ba Allah ya san abin da yake cikin zuciyarta babu wani tawadu iya gaskiya nake faɗa eh kawai ni alƙasim umar ne ina ɗan karantar abin da Allah ya bani amma matsayin muhaddis al'allama al'alim alfaƙi alhafis al'imam to wannan zunubi ne wallahi musiba ce faɗin wannan ga 'yan yau to zai jawo bala'i mai girma cikin al'umma shi kansa da hakan bala'i ne to zai kuma ƙara jawo bala'i ba laifi kaɗai kara a eh, malam shi kenan ko ala shiga ta mara addu'a ce a karamakumullah addu'a ce eh, amma sai ga babban abin mamaki yanzu hatta kananan ɗalibai mutum in ya buɗe littafi su kira hudu ba zai iya karanta da daidai ba saka ce a sheikh wani wani shi da kansa ma zai rubuta kalmatu sheikh din eh, a sheikh wani karatun sa na rana kaza sai ga yana postin da kansa saboda rashin sanin ilimi kuma sannan ba a zauna da malamai ba kuma sannan harkar neman duniya ya shigo cikinta da aka sai zanto kowa ko kowa yake shi yasa ba a iya karatu saboda karatu sai da ikhlasi ba a iya karatu ba a iya karatu ba a iya karatu akwai wani malami muka game da shi a nan madina shekara ina gani yanzu zai kai shekara tara wata umara da naje dan algeria ne lokacin eh, ga wasu ina gani manyan malamai ne a misira suna ma da wasu rubuce-rubuce da wasu abubuwa sai nake ce masu amma yanzu irin su malamwa ne su malamwa ne ai suna daga cikin manyan malamai na duniya yanzu sai ce ka ya ce ai kanan ɗaliban ilimi ne ya ce domin kowannensu na zauna da shi na yi mu ba hasa ta ilimi da shi na tattauna da shi daga wanda ya haddace littafi kwaya hudu sai wanda ya ci kwaya biyar sai wanda ya ci kwaya shida na ce akwai masa'il lima da ba gane su ba har yanzu kuma suna san rubutun da suke littafi suke dauka su kwafa su rubuta ba yi rubutu irin na 'yan yau ba wanda kawai kwamfuta ta ko sace mutum zai kawai ya rubuta sai ya tattara ya shigar a fitar a buga shi ma shi kenan a ya zama malami dan ga cewa shi ma daga cikin marubuta ai wani ya rubuta littafi kaza ko littafin wani ya fito dan jahilai su rubuta babban malami ne a to me ka rubuta me malami suka ce akan littafin kuma ba an bambance tsakanin littafi na malinta da kuma risala ta tsarin katin salaba na jami'a dan ka rubuta risala ta doktora ko ta majistir ko ta kaza wannan mai da kai ka zama malami a matsayin wani aiki ne aka ba ka kai tare da taimako mashirifinka ina nuna maka duba littafi kaza a wannan kalmar gyara haka aka hada aka yi taimakeke ne aka da karfi da karfe aka samar da littafin aka buga saboda haka wannan shaida ta cewa yanzu ba laifi ka zama dan dalibin ilimi ka iya zuwa ka cigaba da karatu amma ba shi da bace ta zama ka ta zama malami shi da bace ya kamata mu kula da wannan sosai akwai hatsari jahilci yayi yawa jahilai suna jan mutane to da haka ashekul albani wallahi imam ne min al'imma alam ne min al'alam amma mutum ne zai iya kuskure zai iya daidai wani lokaci ma kuskuren zai afku ne a sakamakon bugu na littafi zan ba ku misali na ƙarshe an gane ba don ku gane yi tunanin a shekul albani wannan abin da ya yi ko da kayi ko na abu mai kama da haka akwai hadisi na abdullahi bin mas'ud radiyallahu an an gane yana cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani sharhu mushkil al-asar na abu jafar at-tahawi da jama'a min al-muhaddisin sai rawaito shi cewa wani mutum ne a kabarinsa Allah ya sa aka aka aka aka aka rinka masa duka har aka masa bulala ɗari me sababin sababi daga cikin sauba shine an zalunci wani mutum bai taimake shi ba wannan sai ya masa mai azabar kabari an gane to a shekul albani cikin sislatul ahadis sahiha wa shay'un min fiqh fawaidiha ya tabbatar da hadisin cewa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hadisi ne hassan ya tabbatar da shi saboda in ka koma wani altafan da na ambata za ga ya zo ne ta hanyar mai amru bin awun zuwa ga jafar bin suleiman zuwa ga asim binu bahadala an gane zuwa ga abi wa'il shaqiq bin salama zuwa ga abdullah bin mas'ud to ya ga shi ya asim bin bahadala saduqun ne to dalilin wannan sai suka hasana da haka ma a shek sha'ib arnaud shi ma a taqiqin sa na sharhu mushkil asar da ja'far bin suleiman to amma idan ka koma kutubur rijal gaba daya ba za ka samu cewa amru bin aun yana daga cikin almajiran ja'far bin suleiman ba ko ja'afar bin suleiman yana daga cikin me malaman amur bin awon an gane to ana nan sai zan to ibn sam'un ya rawaci hadisin a littafinsa kitabul amali yana nan an buga shi to shi da ya zo sai ya ambacewa hafsu bin suleiman to shi kuma hafsu bin suleiman almajirin asim ne ta fuskar qur'ani da kuma hadisi a qur'ani imamun ne sabt sikatun sabt fil qira'a amma kuma ba jiddan fil hadis an gane ba hafsu bin hafsu bin suleiman sai hafsin wajen rubutu sai kuskure ya abu sai kuma mai ja'afar mun gane ba ja'afar to kaga wannan kuskuren na littafi sai ya yi mai a shekul albani ya hukunci akan kame tabbatar da hadisun cewa manzan Allah ya faɗa da aka samu da suna ta ce abin da yake daidai hamsu bin suleiman ne wanda shi hamsu bin suleiman matarukun ne a rakari to kaga hadisun ma ba ne jiddan mai rauni ne sosai to zai kai ne ka samu wannan shi kenan sai ka hukunta cewa shekul albani jahili ne ai shi ma da ilimi yayi kuma gane ba abin da ya gani ne haka a rubuce ja'afar bin suleiman a nusuka ta kaza a nusuka ta kaza amma a asalin makhatut da ruwaya ta kaza hafs ne bin suleiman hafs ne bin suleiman an gane to da haka akwai abubuwa irin wannan suna nan da yawa suna nan da yawa misali irin wannan suna nan da yawa da haka kada a rudu kuma dan Allah ya cewa shi ilimi Allah ya cewa ilimi nasa ne gane ba da haka yakan ba da shi ga kowa a lokacin da yaso bisa yanda yaso an gane wannan shine a takeice to da haka masalar da kamar yanda yake shine a wato ainihin irin sallah bayan fitowa alfajir anan za a saka salatu khair minan nawm eh, amma cikin magabata ba a samu wani wanda ya fahimci hadisin abdullahi bin umar ba ko abu mahazura cewa yana nuni akan cewa za a sa asalatu kamar nomini a gina sallan farko in banda shi a sana'ani rahimahullah da kuma shi a shekul albani wanda ibi taimiyya kuma rahimahullah kamar yadda ke cikin majamul fatawa juz'i na 21 shafi na 291 yake cewa dukkan wani zance da mutum zai fada kan wata mas'ala sai zanto ba a samu wani cikin magabata ba ya gabace shi cikin wannan zancen ya ce to wannan zancen kuskure ne wannan zancen kuskure ne shi yasa al-imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shibani al-marwazi yake cewa iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun wala salaf ka kiyaye kanka yin magana kan wata mas'ala wadda baka da wani magabaci da ya gabace ko wajen fahimtar ita wannan mas'ala din kamar yadda Abul Faraj ibn Jawzi ya ambaci wannan cikin littafin sa Manaqibul Imami Ahmad bin Hanbal saboda haka akwai masail da yawa amma dai a takeice a ture wannan shine wato ainihin dan karin bayani akan ita wannan mas'ala din wannan shine Allah ya samu dace kaga iya mas'ala fa mun haurawa daya Allah samu dace to wannan shine ga dai mutum ya da yaji bayana saboda haka mutum yana da zabi sai dai eh insha Allah Allah samu dace subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa nastaghfiruka alhamdulillah